H ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na guzurin hanya daga nan kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kide iraniyawa idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga mu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 25 ga watan Yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da 26 ga watan Zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 200 da gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan Yunin shekara ta 1822 wasu gungun bakaken fata waɗanda iyayen gidansu fararen fata suka 'yantar da su sun yi ƙaura zuwa yammacin afirka da suka zauna wani wuri wanda daga bisani ya koma a kasar da ake kira liberia a halin yanzu tun farkon karni na goma sha tara miladiya ne dai bukaken fata bayi a kasar amurka suke kokarin samun yanci daga iyayen gidansu fararen fata da suke bautar da su bayan haka ne waɗannan bakaken fata da aka yanta suka samu taimakon wasu masu yawace yawace a duniya waɗanda suka ɗauko su zuwa liberia da farko dai ana gudanar da harkokin kasar liberia ne a matsayin ɗaya daga cikin jihohin kasar amurka amma shekara ta 1847 an kafa tsarin jamhuriya a kasar sannan kuma jesse roberts wanda shi ma intaccen bawa ne daga jihar virginia da kasar amurka ya zama shugaban kasar liberia na farko kuma bakar fata masu ko kusa cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yuni shekara ta 1975 kasar mozambique ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan portugal tun a cikin karni na goma sha biyar miladiya ne da turan portugal gargashin jagorancin vasco da gama suka isa mozambique wadda ke kudu maso gabashin nahiyar afirka amma al'ummar mozambique sun kafa rundunar mayaka masu adawa da mulkin mallaka inda suka shiga karan batta tsakaninsu da turan portugal amma da karshe turan portugal din sun yi wa dubban ɗaurin mutane kisan gilla domin su ci gaba da yin mulkin mallaka a kan ƙasar da kuma wawashi arzikinta bayan da turawan suka mulkushe boran al'ummar mozambique sun ci gaba da zama a kasar ta mozambique tsawon shekaru 500 amma a cikin shekara ta 1962 al'ummar mozambique sun sake kafa wata kungiyar dakarun neman yanci wanda suka ci gaba da yaƙi da turan mulkin mallaka kungiyar da ake kira Frelimo. Bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru tsakanin kungiyar da 'yan mulkin mallaka da ƙarshe dai a ranar 25 ga watan Yuni shekara ta 1975 Mozambique ta samu 'yancin kanta. kasar mozambique tana makwabtaka da kasashen tanzania malawi zambia zimbabwe da kuma afirka ta kudu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 madala yanzu kuma sai labaran duniya da dumi duminsu tare da sunusu ina wunti labarun duniya mai karantawa sunusu wunti da farko muhimman kanunsu jamhuriyar musulunci ta iran ta zargi kasashen turai da amurka da amfani da batun kare haƙƙin ɗan adam a matsayin makami wajen matsin lamba kan ƙasashe ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar tunisia ta yi da'awar cewa ana shirin aiwatar da kisan gilla kan shugaban kasar kais sa'id wani matashin ne ya yi shahada sakamakon harbinsa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a gabar yamma da kogin jordan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta zargi kasashen yammacin turai da amurka da amfani da batun kare haƙƙin ɗan adam a matsayin makami wajen matsin lamba kan ƙasashe mataimakin shugaban hukumar shari'a kan harkokin ƙasa da ƙasa kuma babban sakataren kwamitin kula da kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar musulunci ta iran kazim garib abadi ya bayyana cewa ƙasashen turai da amurka sun mayar da batun kare haƙƙin ɗan adam a matsayin makamin matsin lamba kan ƙasashe masu tasowa da nufin cimma munanan manufofinsu na siyasa yana mai bayyana hakan a matsayin babban laifi a fagen kare haƙƙin ɗan adam saboda ƙoƙari ne na sanya batun siyasa a cikin lamarin. Kazim Garib ya kuma bayyana batun kama tsohon jami'in jakadancin ƙasar Iran Asadullah Asadi tare da ɗaure shi a gidan kurkuku har na tsawon shekaru ashirin a ƙasar Belgium kan zargin shirya ayyukan ta'addanci a ƙasar Faransa duk da ɗaukaka ƙara da ya yi amma an hana shi haƙƙinsa. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar Tunusiya ta yi da'awar cewa ana shirin aiwatar da kisan gilla kan shugaban kasar Kais Sa'id. Ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar Tunusiya ta bayyana cewa tana da hujjoji da suke tabbatar da shirya makarkashiyar aiwatar da kisan gilla kan shugaban kasar kai Sa'id a nasu bangaren 'yan adawar siyasar Tunusiya sun buƙaci gwamnatin kasar da ta gabatar da hujjoji da dalilanta tare da gargaɗin ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar kan ta guji shirya makircin kama 'yan adawa da nufin hana su haƙoƙinsu na nuna adawa da shirye-shiryen gwamnatin kasar wani matashin bafalastine ya yi shahada sakamakon harbin sa, da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a gabar yamma da kogin jordan majiyar lafiya ta falastinu ta bayyana cewa wani matashin bafalastine mai suna muhammad hamad dan shekaru goma sha shida a duniya ya yi shahada a yau asabar bayan harbin sa da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi a yammacin jiya juma'a a kusa da ƙauyen silwat da ke gabashin garin ramallah a gabar yammacin kogin jordan tun ajiya, da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka harbe shi sun ɗauke shi zuwa wani wuri da ba a san ko ina ba ne sannan bayan shahadarsa suka ɗauki matakin sanar da iyalansa a yau asabar Ƙungiyar ceto yara mai zaman kanta Save the Children ta jaddada yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa gami da gwamnatocin ƙasashe kan mayar da hankali gane da masifar yunwa a ƙasar Somaliya. Ƙungiyar tana mai jaddada buƙatar ɗaukar matakan gaggawa musamman ganin yadda ƙananan yara suka fara mutuwa a Somaliya. kuma asibitoci sun kai matsayin da babu abin da za su iya wajen kubutar da rayukan yara a ƙasar a cewar wani bincike da hukumomin majalisar ɗinkin duniya suka gudanar a farkon wannan wata na yuni sun bayyana cewa kafin watan satumban wannan shekara mutane miliyan bakwai da digo ɗaya wato kusan rabin al'ummar ƙasar somaliya ne za su rayu cikin yanayin yunwa a ƙasar gwamnatoci biyu da suke ikirarin halacci a ƙasar libya sun yaba da matsayin ƙasar amurka da ƙungiyar tarayyar turai ka rashin amincewa da duk wani abin da zai kai ga raba ƙasar ta libya a wani bayanin haɗin gwiwa da ƙasashen amurka faransa jamus italiya da burtaniya suka fitar a jiya juma'a sun bayyana rashin amincewarsu da duk wani abin da zai kai ga raba ƙasar libya ko ƙwatar mulki da ƙarfi bayanin haɗin gwiwar ƙasar ta amurka da ƙungiyar tarayyar turai ya jaddada buƙatar samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya da zai gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar tare da jaddada yin kira ga majalisar kolin mulkin ƙasar da majalisar dokokin libya kan kawo ƙarshen rarrabuwan kai a tsakanin su domin gudanar da zaɓuka nan kusa kaɗan wannan bayani ya samu amincewa da yabo daga firaministan riƙon ƙwaryar libya abdulhamid addabaiba da ke da matsuguni a birnin Tripoli da kuma Prime Minister Fatahi Bashaga mai samun goyon bayan Majalisar Dokokin Kasar mai matsuguni a garin Tabarok ke shiyar gabashin kasar ta Libya. karshen labarun duniyan kenan. sunusi ina wunti kenan dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na guzurin hanya tare da dr abdulkadir mubarak guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكين وانا شرينامو نا guzirin hanya idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri mun kasance muna kawo muku ruwayoyi da bayanai na magabata waɗanda waɗannan bayanai za su iya zame mana guziri idan muka yi riko da su muka yi aiki da su a hanyar da muke kai ta kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to a nan idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata mun shigo fage ne mai muhimmanci guziri mafi nagarta a cikin rayuwarmu ta duniya wanda wannan fage shine fage na ilimi to kuma mun fara da wasu ayoyi na alkur'ani da ma ruwayoyi wato kamar hadisai kenan da suka zo a wannan bangare wanda ya shafi al'amura na neman ilimi to saboda haka idan muka ci gaba za mu sake duba waɗansu ruwayoyi waɗanda aka rawaito daga magabata dangane da al'amura wanda suka shafi ilimi misali akwai hadisi da ainihin aka ciro shi daga imam ali alaihi salam imam ali a cikin wani hadisi yake cewa man khala bil ilmi lam tuhishhu khalwatun duk mutumin da ya kaɗaitu da ilimi to babu wani abu na wannan halwa da ya shiga wanda zai sa shi ya kasance cikin kadaici wato wannan a dunkule imam ya ba da abun abin da imam yake so ya nuna mana a nan shine cewa idan har mutum ya ma yanke hurɗa da kowa ya kasance ya kutsa ya ba da lokacinsa cikin neman ilimi to wannan mutumin ba za ka taɓa ɗaukansa a matsayin mutum wanda yake shi kaɗai ba mai zama shi kaɗai ko kuma mai kaɗaituwa ba domin wannan ilimin da ya kutsa yake nema ne zai ɗebe masa kewa wato abin da imamu yake nufi kenan a dunkule wanda wannan ya nuna mana muhimmancin ilimi sai kuma wani hadisi shi ma wanda a cikinsa abu zarar gifari daga cikin manya-manyan sahabban manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna ƙalban laysa fihi shay'un min al-ilm yake cewa haƙiƙa duk wata zuciya wadda babu komai a cikinta na ilimi kalbaitul kharab kamar gida ne wanda yake rugujajjar gida gida wanda yake kango allazi la amira lahu gidan da babu wani wanda ya zo yake son ya gina shi yana nan a kwangonsa kamar wato irin abubuwan da ake cewa kufai kenan to irin wannan abu zarar yana nuna irin zuciyan dan adam ɗin da babu ilimi bai je ya karatu ba ga irin ya bar zuciyarsa cikin wani hali babu ilimi babu sani to wannan iya cewa kamar gida ne kai ya kake ganin gida idan ya ruguje ya zama kango in an shiga ciki ya za ka ga irin wannan to haka irin zuciyar mutumin da ba shi da ilimi bai je ya yi karatu ba kenan wal iya to akwai kuma <clears throat> wani hadisi shi ma wanda wannan hadisi shi ma an shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa kalbun laisa fihi shay'un min al-hikma yake cewa wato wata zuciya wadda a cikinta babu wani abu na hikima a hikima kamar a cikin wani shiri da ya gabata na ya nuna mana cewa hikima dinnan ilimi ake ishara zuwa gare shi yake cewa ka baiti haribin kamar wani gida ne wanda yake ya ruguje rugujejen gida wato kwatankwacin gida ne wanda yake gashi nan dai amma a rushe yake shine imanzo sallallahu alaihi wa wa sallam yake cewa fata'allamu lallai ku yi ilimi ku je ku nemi sani wa allimu sannan ku sanar Allahu akbar ya rasulallah ku dubi inda manzo yake shiryar da mu ya kuma nuna mana muhimmancin ilimi fata fata'allamu manzo yake cewa ku tashi ku nemi ilimi wa allimu sannan kuma ku sanar da abin da kuka sani din in kun nema kuma ku sanar sannan manzo yake cewa wata faqahu ku nemi sanin ilimin fiqihu kuma wala ta mutu jahala ko wala ta mutu jahala kada ku kasance kun mutu cikin jahilci fa inna Allah la yu'adhdhiru alal jahl ubangiji subhanahu ta'ala ba shi da wani uzuri da yake ba wa mutum akan jahilci saboda haka karka kuskura ka mutu akan jahilci wannan wasiya ce daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashe kenan ya kamata yan uwa mu kasance mutane masu himma wajen neman sani wajen neman ilimi domin lallai da ilimi ne mutum zai iya samun duk abin da yake so wannan abu ne mai muhimmanci a gaure mu baki ɗaya to akwai kuma wani hadisi a wanda shi ma dai daga manzon tsira ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza ata aliyya yawmun la azdadu fihi ilma yake cewa idan hau wata rana ta zo gare ni wadda a cikin wannan ranar ba zan kasance na ƙaru da wani ilimi ba ni, ilallahi ta'ala wannan ilimin da zai kusantar da ni zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fala Burikali, li fi tulu'i shams dhalika al babu albarka gare ni a fitowar ranar wannan rana ɗin hudowar rana a wannan ranar babu wani albarka a cikin gare ni to wato wannan fa kwaɗaitarwa ce gare mu baki ɗaya manzo sallallahu alaihi wasallama da yake nuna wannan wato ya kamata ne a ce kenan a dunkule mafhumin wannan hadisin nasa ya kamata a ce duk ranar Allah kowace rana kawai gari ka ƙaru da wani abu na ilimi wannan bai yana da muhimmanci mutum ya ƙaru da wani abu na ilimi ina waɗanda su ba komai a gabansu illa tara dukiya yake haram yake halal ko kuma wasu abubuwa na shalholiyar rayuwa a shiga can a fagamniya can a shiga nan zancen ilimi da kayi zancen a duba littafi ko a je makaranta za ka ga mutum ya wani bata birai ya wani murtuke fuskarsa wai shi ba ruwansa da wannan to ga abin da manzo yake nuna mana anan duk wata rana wacce babu ƙari na ilimi a cikinta mutum ba zai ƙaru da wani abu na ilimi a wannan ranar ba to hudowar wannan ranar ba abu ne mai albarka ga mutum ba ma kwata-kwata to ka yan uwa al'amari ne wanda yake mai muhimmanci mu fahimci inda ilimi yake da muhimmanci a rayuwar ɗan adam akwai wani hadisin shi ma yake cewa wannan hadisin ya zo ne daga imamu ali alaihi salam yake cewa <clears throat> bismillah yake cewa man katala jahlahu bi ilmihi faza wato duk mutumin da ya kashe jahilcinsa da iliminsa to wannan fa shi ne wanda ya samu babban rabo shi ne wanda ya samu babban rabo kuma wannan babban rabon da ya samu shi ne wanda zai ɗaukaka shi zai kai shi zuwa ga wasu al'amura na sa'ada na samun sa'ada to kaga wannan ashe mutum zai iya kashe jahilci amma jahilci dama ana kashe shi ne da ilimi a duk lokacin da ka kutsa kana neman ilimi to jahilcin kalmar yaƙi kake jihadi kake kana kashe wannan jahilcin da ke tattare da kai ne wannan shine a takaice a dunkule abin da imamu ali yake nufi da wannan hadisi to akwai kuma wannan hadisin bari mu karkare da shi tunda ana nuna mana lokaci yayi hadisi ne shi kuma daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa zambul alimi wahidun wa zambul jahili zamban wato zunubin mai ilimi guda ɗaya ne shi kuma zunubin jahili guda biyu ne al'alimu yu'azzab ala rukubi zam shi mai ilimi ana azabtar da shi ne saboda hawan ƙawara da yi wa wannan zunubi ɗin والجاهل يعذب على ركوب الذنب وتركه العلم shi kuwa wato jahili ana azabtar da shi ne a bisa hawan kawara da yi wa zunubi ya zo ya afka masa ya yi zunubi sannan kuma watar kuhul ilma sannan kuma barin ilimi da ya yi bai je ya yi karatu ba kaga wato kenan abubuwa biyu ne dangane da jahili shi kuma mai ilimi kamar inda manzo ya nuna mana zambun wahidun zambi ne zunubi ne guda daya to wannan duk ya nuna mana falala ta ilimi da tashi wajen neman ilimi da yanda ya kamata mu jajirce a wajen neman ilimi wanda wannan ne zai zama mana guziri na hanyar da muke kai ta koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin madalla masu sauraron su kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kidikidan iraniyawa kidikidan iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu da haka da kuma sake sazawa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin samai ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To a yau shirin namu ya gaso muku Darwish Rafi'i ne a cikin wannan waka da ya tsara mana. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan lakai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi-dumin su hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa a yi ni lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh